yau sha hudu ne to sha hudu ga watan rabi'u tsani hijiran maza Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya yi daidai da ɗaya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na goma ko majalisinmu na goma a cikin karatun wannan littafi mai suna al alwasiyatul kubra ko kuma ar-risalatul adawiyya wallafar shehin malamin nan gwarzo wanda ya yi wa musulunci hidima shekul islam ahmad ibn abdul ibn abdul ibn taymiya alharrani a dimashqi wanda ya rasu hijira tana 728 a garin dimashq a kasar syria ina muka tsaya وتباقى منكراتنا طيب بقى ومن ذلك أنه يتوسط بسم الله الرحمن الرحيم ما a kai ta da da buba da yawa to bismillahir rahmanir rahim malam yana cewa wa min zalika anna al mu'minina tawassaqu ولا كفروا وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد بغيه كما زعمت اليهود بل قالوا هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه ابن تيمية yana magana akan yadda wannan al'umma ta musulmi Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ta ya sanya ta tsakatsakiya a cikin kowane al'amari na aƙida na ibada na shari'a cikin dangane da sauran addinai da sauran firkoki da sauran mabiya wasu ɗariku Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wannan al'umma ya sanya ta tsakiya. ba su yi shishigi da wuce gona da iri irin wanda nasara suka yi dangane da annabawansu ba ko annabi isa alaihi salam haka nan kuma ba su yi jafa'i kamar yadda yahudawa suka yi wa annabawansu ba ko suka yi wa isa alaihi salam Allah ya sanya wannan al'umma tsakiya. babu shishigi babu gazawa bayar da haƙƙi daidai gwargwado ba tare da zulake ba ba tare da wuce gona da iri ba amana yake cewa min zalika annal mu'minina tawassaqu fil masih yana daga cikin irin wasatiyya ta wannan al'umma tsaka tsakiya da Allah ya sanya wannan al'umma cewa mu'minai waɗanda suka bi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun zama tsakatsakiya cikin al'amarin Isa al-Masih falam yaqulu huwa Allah aw ba basu ce Isa dan Allah bane basu ce Isa Allah bane basu ce dan sa bane aw salisu salata basu ce annabi Isa dan uku bane wato dan uku kamar yadda kiristoci suke fada Isa Allah akwai Allah Allah Isa Allah sannan Maryam mahaifiyarsa ita ma Allah ko basu fada haka ba kama ta kunu nasara kamar yadda nasara wato kiristoci suke faɗa wala kafaru kuma wannan al'umma ba ta kafirta ba ba ta ga hanyar kafirci ba wa qalu alamar yama bubbanan azima su kiri ƙarya da tsage mai girma su faɗa su jingina wa maryam alaihi salam kamar yanda yahudawa suka yi su yahudawa sun yi wa maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam tsage ta hanyar kiranta mazinaciya suka ci mutuncinta suka ci zarafinta su kuma kiristoci sai suka ɗaukaka ta zuwa matsayin Allah to su kuma musulmi muminai sai suka zama a tsakiya ba su yi jafari ga maryam alaihi salam ba ba kuma su wuce gona da iri cikin lamarinta ba sai suka zama a tsakiya din nan kamar yadda Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafa hatta wala kafaru ba su yi kafirci ba wa qalu ala maryama buhtanan azima suka kiri kage mai girma suka jingina wa maryam alaihi salam hatta ja'aluhu da badiya har suka sanya annabi isa a matsayin dan zina dan mazinaciya kama da amatul yahudu kamar yadda yahudawa ke riyawa bal قالوا هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء su abinda muminai suke faɗa musulmi mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa shi annabi isa bawan Allah ne kalmar sace wacce ya jefa zuwa ga maryam al'azara wacce ba taɓa yin aure ba al wacce ta yanke zuwa ga ibada ta bar ainihin cakuduwa da jama'a ta koma ta keɓance kanta don ibada shi ne ma'anar al-batul wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga ubangiji wannan shi ne matsayin da musulmi suke bawa annabi isa alaihi salam ba su yi azarfafiya ba kamar yadda kiristoci suka yi suka sanya shi dan allah ko allah ko ɗayan haka nan kuma ba su yi jaba'i ba irin na yahudawa wajen kiransa dan gina a'a sun ba shi matsayi na bawan Allah matsayi na kalmar Allah matsayi na manzon Allah wanda Allah madaukakin sarki ya so ya halicce shi bisa ga siffar da ya saka mana a cikin alkur'aninsa to kun ga mu'minai sai suka zama tsakatsakiya a nan su ba su yi can ba ba su yi nan ba wa kadhalika almu'minuna wasatun fi shara'i dinillahi haka nan a cikin shari'o'i na addinin Allah mu'minai sun zama tsakatsakiya فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء <clears throat> ويثبت ما شاء كما فعلت يهود كما فعلت اليهود كما حكى الله عنهم في قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم wato لهم من mummunai suka zama tsakatsaki الامر cikin al'amuran في شريعة falam ya harrimu ala Allah ba su haramta wa ubangiji ba an yansakha ma sha'a ya shafe hukuncin da ya ga dama wa yusbita sha'a ya tabbatar da hukuncin da ya ga dama kama fa'alatul yahudu kamar yadda yahudawa su suka yi su yahudawa suna haramta wa ubangiji ya shafe wani hukunci ya tabbatar da wani su suna ganin idan Allah madaukakin sarki ya faɗi wani hukunci sannan daga baya canza shi to faɗarsa ta farko kamar kuskure ne yayi ya gano kuskurensa don haka lokacin da musulmi suka yi hijira bayan da suna kallon baitul maqdis suna sallah annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya hijira zuwa madina aka yi wata goma sha shida ko sha bakwai ana kallon baitul maqdis ana sallah daga baya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta addu'a Allah madaukakin sarki ya canza masa alƙibla daga baitul maqdis ta koma zuwa ga ka'aba Allah ya karɓi sa ya canza masa wannan alƙibla kad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tarzaha Allah ya ce mun ga yadda kake jujjuya kan wato fuskarka kana daga kai zuwa ga gari mu kana addu'a Allah ya canza maka alƙibla to mun canza maka don haka yanzu ka fuskanci alƙiblar da kai kake so ita Ka'aba to yayin da Annabi sallallahu alaihi wa da musulmi suka fuskanci Ka'aba domin yin sallah Yahudawa suka ga haka sai suka wuce suna ganin yaya ne da yana kallon baitul maqdis kuma yanzu ya dawo yana kallon ka'aba ya yi tawaye ga addinin annabi ibrahim wanda yake da'awar ya zo ya jaddada ya yi tawaye ga wannan addini domin su a aƙidar su suna ganin allah ba zai canza hukunci ba in kuwa har ya canza hukunci to alama ce da take nuna hukuncinsa na farko ya yi shi bisa kuskure to kaga wannan shugogo shugogo ne ga ubangiji madaukakin sarki da kuma rashin sanin girman ubangiji ubangiji yana da damar ya tabbatar da wani abu yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab al'amarin duk gaba da a hannunsa yake yana da yana da damar ya tabbatar da abu yana damar ya canza shi ya goge shi ya kawo wani ya tabbatar haka ya so wannan kuma yana daga cikin kamala ta mashi'arsa babu wani abin da ya fi sa ko ya gagare shi to yahudawa su a gurin su babu wannan don haka ne yayin da musulmi suka canza alqibla su zuwa ga Ka'aba da umarnin Allah madaukakin sarki Allah yake gaya mana sai ya sufaha da sannu wawaye jahilai za su rika cewa sai ya kuru sufaha minan nasi da sannu wawaye jahilai daga cikin mutane za su rika cewa ma wallahu an qiblati millati kanu alaiha menene ya canza su daga alqibla da da suke kallo suna sallah to Allah ya ce kun ka gaya musu lillahi al-mashriq wal maghrib da gabas da yamma da kudu da arewa duk Allah ne jihar da take ta yamma da jihar da take ta ta gabas duk na Allah ne yana da dama ya ce a kalli yamma yana dama ya ce a kalli kudu yana dama ya ce a kalli arewa ko kuma a kalli gabas ya hadu man ya sha'u ila siratul mustaqim yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki ba daidaici duk wani abin da ya shar'anta to shiriya ce tafarki ne kuma madaidaici saboda haka babu bata a ciki lokacin da musulmi suke kallon baitul maqdis suna sallah a nan shiriyar take wannan ne hanyar madaidaiciya yayin da ya canza musu daga baitul maqdis suka dawo suna kallon ka'aba to nan ma a nan shiriyar take kuma wannan ita ce hanya madaidaiciya wa bi qawlihi wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون wa وراءه وهو الحق مصدقا لما معه haka nan Allah madaukakin sarki yake gaya mana yadda su Yahudawa suke idan aka ce da su ku yi imani da abin da Allah ya saukar sai su ce mu dai za mu yi imani da abin da aka saukar mana kawai ba su yadda Allah zai kawo ta shari'a ba su na su kawai wanda aka saukar musu wanda kuma suka caccanza shi suka shigar da karerai a ciki suka yi annabawa ƙarya suka yi Allah ƙarya shi suke cewa za su ci gaba da rikewa ba abin da Allah ya saukar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yakfuruna bima yara'ahu duk wani abin da zai zo bayan wannan to suna kafircewa ba sa imani da shi wa huwa al-haqq alhali kuma shine gaskiya مصدقا لما معه كما ي ن ا ذكت ابن سكيتا ت ا ر د س مع ا الله معه في سلكي ي ب ا ر النبي عيسى النبي موسى ب إ ن ج ي ل أ ب ن د عليهما السلام أ ب ن د ا ل ق ر ولا جوزوا لاكابر لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله هما يتولى ا ل مسلمين نبي الدين النبي صلى الله عليه وسلم ba su can ba su halartawa manya-manyan malamansu da manya-manyan masu ibada a cikin su ba su halarta musu su canza addinin Allah ba kamar yadda yahudawa da nasara suka halarta wa malamansu manya za su iya canza addinin Allah za su iya canza attaura za su iya canza linjila ba haka za su iya share wani abu za su iya tabbatar da wani abu za su iya kara wani abu shi yasa za ka ga kullum sababbin abubuwa da ake samu a cikin littafin su ka ji wancan ɗaba'a babu kaza wanda ɗaba'a an ƙara kaza har kullum cikin ƙare-ƙare ake da rage-rage ake so a wajen su malaman suna da wannan asirat suna da wannan fawa suna da wannan dama da wannan gurbi na su yi taro su ce sun yi ijma'i abu kaza ya kamata a cire shi daga cikin littafin su sai kuma a cire su yi ijma'i sai abu kaza ya kamata a yadda a ci gaba da yi ko kuma a ce an yadda shi zaku za ku ji kafaro da wanda ya halaka kafin a sanya wannan sabo ya fito musu da cewa ya yafe wa yahudawa laifin da ake zarge su ko da su suke zargi na sun yi wa kiristoci na kashe annabi isa alaihi salam a bisa a bisa aqidarsu cewa su a yahudawa da suka tsira annabi isa ya ce to shi ya yafe musu kuma duk kiristoci waɗanda suke bin mazhabar katolika ya kamata su yadda da wannan yafiya kuma aka tafi a haka to kaga a musulunci babu wannan wanda duk yayi laifi yana nan mai laifi Allah ne kawai zai yafe masa saboda haka babu wanda ya isa ya fito ya fito ya ce ya yafe ba wani laifi in ka ji wani malami yana cewa ya yafe ba wasu laifi to addinin kiristanci ke kokara da addinin musulunci ba domin akwai waɗanda suna nan suna jingina kansu ga musulunci amma za su iya cewa sun yafe maka wani ya bishi iska ce ya baka aljanna wani kuma ya sayar maka da kuɗi za a ga akwai wuraren da ake sayarwa da kuɗi idan an ka zo kana da kuɗi a sayar maka aljanna din to kaga duk wanda aka sayarwa aljanna ma'ana an yafe masa laifuffukansa an kuma haramta masa shiga wuta to addinin musulunci babu wannan musulmi da kwarai muminai da kwarai ba su yadda cewa malami duk yadda ya kai ga matsayi da yadda ya kai ya girma zai iya halatta abinda Allah ya haramta ko kuma ya haramta abinda Allah ya halatta bai da wannan damar malamai abinda aka ba su dama shine su yi ijtihadi lokacin da ake bukatar a san wani hukunci su yi kokari ta hanyar jin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da maganganun magabata su fitar da hukuncin da ya dace da waɗannan abubuwa idan sun dace da daidai Allah ya ba su lada biyu idan sun yi kuskure kuma Allah ya gafarta musu kuskuren su ya ba su lada ɗaya na ijtihadin su amma kuskuren yana nan a matsayin kuskure ba zai tashi ya zama daidai ba annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ya faɗa a cikin hadisin muawiya ابن ابي سفيان رضي الله عنه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر واحد اذا ما يوم hukunci mai neman ya san hukunci na shari'a ya yi bakin kokarinsa sai kuma ya dace ya sami sanin hukunci din to yana da lada daya idan kuma ya kuskure wajen bincike ya fada cikin kuskure ba wai da ganganci ba illa iyaka iya bakin kokarinsa iya inda iya kaiwa gare shi kenan to yana da lada ɗaya na kokarin da yayi na ya gano daidai sannan kuma an yafe masa wannan kuskure da yayi amma kuskuren yana nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa akwai daidai akwai kuskure a cikin wannan hadisin yace fa asaba ya dace da daidai sannan yace fa ya yi kuskure ashe kaga idan malamai biyu suka yi sabani wani ya ce abu kaza halal ne wani ya ce haram ne to babu shakka ɗaya daga cikin su daidai ya kai kuma kuskure yayi ba zai yiwu ba duka duka malaman biyu su zama daidai suka yi ɗaya ya ce haramun ɗaya ya ce kuma halal ko ɗaya ya ce wajibi ɗaya ya ce haram ba zai yiwu a ce dukkaninsu sun yi daidai sun dace da hukuncin Allah ba dukkaninsu sun yi daidai wajen yin kokarin su gano hukunci din domin Allah ya ba su wannan dama kamar yadda ya cikin wannan hadisi amma ba su yi ba na a ce dukkanin su sun yi daidai wajen cimma wannan hukunci ba ɗaya daga cikin su ya dace ɗaya kuma ya yi kuskure wanda ya dace da dalili na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya dace da daidai wanda ya kuskure ma waɗannan abubuwa guda biyu shi ne ya kuskure amma mu matsayin su a gurin mu duk matsayi ne na malamai waɗanda suka yi iya bakin kokarin su muna musu addu'a da fatan alheri muna musu addu'a ta kwarai muna neman Allah ya gafarta musu ya ji kansu wannan shine matsayi na ahlus sunna a ko'ina, ba sa daukan malaman su suna da damar su halatta ko su haramta amma suna da damar na su yi ijtihadi abinda ake cewa ijtihadi mutum malami ya iya bakin kokarin sa istifragul wus'i wal juhdi fi talab al fi talab fi talab al hukm malami ya iya bakin kokarin sa ya kalaile ta duk abin da zai iya na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da ayoyin alqur'ani wajen ya gano hukuncin wata matsala yana iya ya dace yana kuma iya ya kuskure idan ya dace yana da lada biyu ladan kokarin da yayi da kuma ladan dacewar da yayi idan kuma ya kuskure yana da lada daya ladan kokarin da yayi kuma an gafarta masa laifin da yayi kuskuren da yayi Allah madaukakin sarki ya karantar da mu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kuma ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa hadisin abdullahi dan abbas Allah ya ce qad fa'altu na karbi wannan addu'a saboda haka duk abin da wannan al'umma ta fada cikin sa bisa ga kuskure Allah ya yafe mata ya karbi tubanta to haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam suke wala jawazu li akabir ulama'ihim wa ubadihim da masu ibada cikin su an yughayyiru dinallahi su canza addinin Allah fa ya'muruhum bima sha'u su yi umarni da abin da suka ga dama wayan hauhum amma sha'u su hana su abin da suka ga dama kama ta fa'aluhun nasara kamar yadda kiristoci suke yi kama zakarahu Allah ta'ala anhum kamar yadda Allah ya labarta mana labarin su kiristoci bi qaulihi da fadansa ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riki malaman su sun riki masu bauta a cikin su iyayen giji ba Allah ba sun mayar da su iyayen giji ba Allah ba قال علي بن حاتم قلت يا رسول الله ما عبدوهم علي بن حاتم adi ibn hatim kirista ne ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman ya san shiriya. to lokacin da ya ji ana karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum min arbaban kiristoci sun mayar da malamansu da masu ibada cikin su iyayen giji ba Allah ba lokacin da ya ji ana karanta wannan ayar sai yake cewa ya rasulullahi ma abaduhum ai ba su bauta wa malamansu ba shi abin da tsammanin sa bautar ne. a ce suna faduwa suna yi musu sujjada suna musu ruku'u suna musu sallah ya zata iya nan ibada da ta tike to shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma abaduhu eh ba su bauta musu ba irin yadda kai kai bayanci ibada ba su je sun sanya su a gaba suna ruku'u da sujjada a gaban su ba walakin ahallau lahum al alharam fa ata'uhum amma ai sun halatta musu haram sun kuma yi musu biyayya a nan wa harramu alaihim alhalal sun kuma haramta musu halal ba abawuhum sun musu biyayya yace eh haka ta faru wa fi a wani lafazi annabi yace fatilka ibadatu to ai wannan shine bai ta musu din ashe ka yadda ka bi wani saboda matsayinsa na ilimi ko matsayinsa na ibada ko sarauta wajen ya halatta maka haram ka yadda da wannan haramta maka halal ka yadda da wannan to ba wai lalle sai ka yi masa sujjada ka yi sallah a gabansa a matsayin shi kake ba a'a matukar za ka bi shi a cikin abin da Allah yake abin da Allah ya haramta ka yi masa da'a wajen halatta abin ko ka bi shi wajen yi masa da'a cikin haramta abin da Allah ya halatta to wannan bauta masa ne ka kalmar bauta tana da faɗi shi yasa Allah ce wa inna shayatin la yuhuna eh, wa inna shayatin la yuhi ba'dhum ila لو يوصل إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون lalle shaidanu suna wahayi sashe su zuwa ga sashe domin su yi jayayya da ku akan abin da Allah ya halatta ko ya haramta Allah ce wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun hal lalle idan za ku yi musu da'a cikin wannan abubuwan kaga Allah sai ya faɗi da'a sai ya ce innakum la mushrikun lalle kun zama masu shirka kun zama mushrikai ashe a cikin shirka akwai shirku da'a wannan ita ce malamai suke kira shirku da'a ka yi wa wani biyayya cikin abin da yake zai jawo maka husun Allah ka san Allah ya haramta abin amma ka yi masa biyayya wajen halatta abin ko Allah ya haramta abin ka yi masa ya halatta abin ka yi masa biyayya wajen haramta shi to in har kai haka ka fada cikin shirku da'a wal mu'minuna qalu lillahi qalu lillahi al-khalqu wal amru fakama la yakhluqu ghayruhu la ya'muru ghayruhu haka nan muminai wannan al'umma a wajen bawa Allah madaukakin sarki haƙoƙinsa na rububiya suna cewa halitta ta Allah ce ma'ana Allah shine kaɗai ya kadaita da halitta wal amru haka nan umarni na a sa ka kai abu ko a hana ka wannan Allah shi kadai ya kadaita da wannan kamar yadda ya kadaita da halitta shi ya kadai ya kadaita da halittar mu don haka shi kadai ya kadaita da ya ba mu umarni ko ya hana wannan shine aqidar wannan al'umma haka ma la yakhluqu ghayruhu la ya'muru ghayruhu kamar yadda babu wani wanda yake halitta ba Allah ba to haka nan babu wanda wani wanda zai shata doka ya ce abi ba Allah ba wannan ita ce aqidar wannan al'umma wa qalu sami'na wa ata'na sannan kuma suka ce min jimin bi fa ata'u kullama amara Allah bihi فأطاعوا الله فأطاعوا كل ما أمر الله به suka yi da'a cikin duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi wa qalu inna Allah yahkumu ma yuri suka ce kuma Allah yana hukunta abin da ya ga dama yana da dama ya hukunta kowane irin hukunci ya zo da kowane irin hukunci wa amma al-makhluq falaysa lahu an yubaddila amra al-khaliq ta'ala walau kana azima amma duk wani mahaluki ba Allah ba ba shi da wata dama na ya canza umarnin ubangiji ta'ala duk irin girman da yake da shi da duk irin matsayin da Allah ya bashi ba ya da dama ya kawo canji a cikin umarnin Allah ko a cikin halinsa wannan ita ce akidar wannan al'umma sai suka zama wasat tsakanin yahudawa waɗanda su suna ganin idan Allah ya yanka wani hukunci to ba zai canza shi ba in kuma har aka canza shi to alama ce da take nuna ɗayan kuskure ne Allah ya kuskure a nan kun ga a nan yahudawa sun yi jafa'i game da ubangiji sun tauye haƙƙin ubangiji ba su ga girman sa ba ba su kaddara shi ba kamar yadda Allah ce wa qadara hatta qadrihi ba su bashi matsayin sa wanda ya cancanta a shi ba ba kuma kamar yadda su kuma nasara suka ba wa ainihin malaman su dama aka saki akalan su cewa suna iya halattawa suna iya haramtawa su a wannan al'umma sai suka zama tsakatsakiya Allah yana da damar ya sa hukunci kuma ya canza shi yana da damar ya hukunta abin da yake nufi sannan kuma babu wani mahaluki da yake da damar ya kawo wata doka da za ta haramta ko ya kawo wata doka da za ta wajabta wacce ta saba wa ta Allah madaukakin sarki sai suka zama tsakatsakiya tsakanin waɗannan da waɗancan wannan ita ma wasatiyya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan ita ma wannan wannan wajihi yana tabbatar da wasatiyyar wannan al'umma tsakatsakiyar wannan al'umma wa kazalika fi sifatillahi ta'ala haka nan a cikin sifofin Allah wannan al'umma ta zama tsakatsakiya take fa innal yahuda yahudawa wasafu Allah ta'ala bi sifatil makhluqin nafisa sun sifanta Allah da sifofin mahaluki sifofin da suke na tsaya ne na gajiyawa ne na ci baya ne amma kuma suka sifanta Allah da su فقالوا هو فقير suka ce سكتي إن الله فقير ونحن أغنياء Allah shi ne mai bukata mu kuma mu ne mawadata ko saboda Allah madaukakin sarki ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana a yudha'ifa lahu a kathira wane ne zai ba wa Allah rance mai kyau Allah ya rubanya masa lada rubanyawa mai yawa sai suka ce kenan Allah din matalauci ne bukata yake a wajen mu mu kuma muke da wadata kaga rashin sanin girman ubangiji ne rashin sanin martaba da matsayi na ubangiji ne jafa'i ne ga Allah maɗaukacin sarki wa qalu yadullahi maglula haka nan suka ce yadullahi maglula kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bamu labarin su laqad kafara alladhina qalu ah, wa qalu yadullahi maglula dhallat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha suka ce hannun Allah a cikin a cikin kukumi yake da sakari ma'ana Allah maɗaukacin sarki mai kankama hannunsa ne mai ruwa ne baya sakin hannunsa Allah maɗaukacin sarki ya yace gullat aidihim hannunsu ne a cikin sasari kuma haka Allah maɗaukacin sarki zai fito da sura na gobe kiyama a cikin wannan sasari wa nu'inu bima qalu kuma wannan magana da suka faɗa Allah ya tsine musu saboda ita bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha hannun ubangiji a shimfiɗa suke yana ciyarwa yadda ya ga dama to rashin sanin girman ubangiji da kadara ta ubangiji yasa suka sifanta shi da sifa ta nakaka wanda ko da mahaluki aka sifanta da wannan sifa an sifanta shi da sifa ta nakasa an aibanta shi ne ba an kwarzanta shi ba ko mutum ne makhluk mahaluki aka ce da shi barowaci to an nakasta shi ne ba an darasta shi ba ko mahaluki ne aka ce da shi mai bukata ne ba mai wadatar da waninsa ba to an sifanta shi ne da sifa ta nakasa ba sifa ta kamala ba to bare kuma a sifanta ubangiji da irin waɗannan sifofi wa qalu innahu sa'ida min al-khalq fastaraha yawm as-sabt haka nan suka ce Allah na madaukakin sarki ya gaji lokacin da ya halicci sammai da ƙasa sai ya gaji saboda aiki don haka ranar asabar sai ya zauna ya huta ba gaba suke hutu ranar asabar suna kwaikwayon ubangiji bisa riyawarsu to kaga wannan sifa ce ai ta tawaya ita kanta gajiyar ai ba sifa ce ta kamala ba a duk lokacin da aka ce ga mutane biyu suna aiki amma aka nuna ɗaya aka ce wane ya gaji wane bai gaji ba wanda aka sifanta da gajiya a nan shine aka sifanta da sifa ta tawaya wanda aka ce bai gaji ba shine aka farzanta to idan ya kasance makhluki duk da kasarsa sifar gajiya sifa ce ta tawaya a haƙƙinsa ta yaya za a sifanta ubangiji da wannan sifa saboda haka mu aqidar mu ahlus sunna aqidar musulmi na kwarai shine dukkan wata sifa dukkan wata sifa ta kamala sallahu aula biha Allah shi ya fi cancanta a ta da wannan sifa sannan dukkan wata sifa tana nakasa to Allah madaukakin sarki sallahu aula bi an yunazzaha anha Allah shi ya fi cancanta a tsarkake shi daga wannan sifa don haka dukkan wata sifar da zaka kalla ka ce wannan sifa idan aka jingina wa ma dan adam an tauye shi to Allah shi ya fi cancanta ka tsarkake shi daga wannan sifa duk wata sifa da zaka ce wannan sifa ta kamala ce to Allah madaukakin sarki ya fi cancanta ka ba mu wannan sifa domin shi ne ya fi kowa kamala wan nasara wasaful makhluqa bi sifatil khaliq su kuma nasara kiristoci sai suka juyar da al'amarin sai suka dinga sifanta makhluki abin halitta da sifofi na mahalicci al-mukhtasati bihi sifofin da Allah ne yake banta da su sifofin da mahalicci ne yake banta da su sai suka dukan sifanta wani mahaluki da su فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب ويعاقب سكة النبي عيسى Allah ne yana halitta yana azurtawa yana gafartawa yana jin kai yana karɓar tuba yana yafe wa halittu yana kanka musu yana musu hukuma aka samu wasu waɗanda suka bi tafarki na kiristoci cikin wannan al'umma su ma suka yi tarayya da kiristoci a nan suke jingina ma wasu waɗanda suke girmamawa wasu sifofi na ubangiji su jingina musu tasriful kauni su ce suna iya jujjuya duniya a ce akwai ainihin al-gausu al wani kutubi gausi wanda shine tafiyar da lamarin duniya yake a hannunsa ruwan sama da fitar da tsirrai da ba da arziki da hanawa da kashewa da rayawa da azurtawa da talantawa duk ta hannunsa suke biyowa Allah ya ba shi wannan matsayi an samu cikin wannan al'umma waɗanda suke da wannan da'awa da'awa ta kutubiyya cewa akwai wani kutubi kuma a kowane zamani shi ɗaya ne tilo shi ba ya da kini kuma Allah ya danka komai a hannunsa to kaga wannan tafarki ne na kiristanci a ce zai iya bayarwa zai iya hanawa zai iya azartawa zai iya talantawa to banda ma kudubin akan iya duban wasu waɗanda su ba a ce sun kai kudubin ba ko dai an ce shi su ne autadu da a ce akwai autadu akwai abdalu duk makamai ne daban-daban kuma ko waɗanne adadi ne iyakantacce kamar wato autadu su su arba'in abdalu su su saba'in idan nisabi ya cika ba a karawa kamar yan majalisu akwai adadin da ake so Iyasu za a zaɓa a naɗa wannan matsayi idan wani ya mutu su waɗannan sai su yi taro na 'yan majalisa sai a ga cikin sauran waliyai ordinary marasa mukamewa za a shigo da shi cikin majalisa sai a yi taro sai a shigar da wani duk wanda yana nan rubuce cikin littattafan a sufanci to kaga wannan bin tafarki ne na kiristanci wanda yake yadda da wannan yana yadda da wani bangare ne na da kiristoci ya sani ko bai sani mu ahlus sunna ko mu musulmai na kwarai babu batun a ɗauki wata sifa a danƙawa a sifa ta ubangiji a danka wani wani Allah komai matsayinsa ba wani wanda ake bawa sifa ta Allah komai matsayinsa ko a ce yana halitta ko a ce yana kashewa ko a ce yana rayawa akwai wanda yadda aka ce sun raya matattu akwai wanda ya kwace jakar rayuka saboda wai kawai an ɗauko ruhin muridinsa ya kuma ce a mayar an ce ba za a mayar ba ya kwace ya zanzage duk waɗanda suka mutu a ranar suka tashi kuma ubangiji ya koka da wannan ce to ka mun yi asarar rayukan waje wannan yinin da ka sakan masa ran muridin sa baya dai ga aida mun tsira da sauran to ga wannan yana da cikin tafrimul tafrimul khatiri har ma wani daga cikin waɗanda suke na ganin kansu malamai yana kare abin yace to menene ne menene dan dan shehu abdulkadiri ya kwace rayuka annabi musa ba, alaihi salam ba mala'ika jibril ya mala'ika mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa ba ya mare shi to idan annabi musa ya mari mala'ika to dan menene abdulkadiri ba zai iya kwatar rayukan wasu ya mayar musu ba ka duba irin wannan jafa'i lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo wa annabi musa alaihi salam hadisi ne sahihi yana cikin bukhari ya zo masa a sifa ta mutum kawai ya shigo gidansa ya ce na zo ɗaukar ranka ku duba yadda abin ya kasance kawai kana cikin gida kawai ka ga mutum zikau a kanka ya ce na zo ɗaukar ranka me eh, eh za ka kai ai sai ku tufo shi fa bai san mala'ikan bane ba sallama ba kwankwasa gida ba kawai ya gan shi ya ce na zo in ɗauri ruhinka a wannan yanayi ne ya bare shi amma lokacin da ubangiji ya gaya masa cewa in yana son ya samu rayuwa ya ɗora hannunsa a kan gashin bijiminsa iya abinda hannunsa ya rufe na adadin gashin Allah ya ba shi iya adadin wannan shekaru ya ce ya ubangiji na zaɓi saduwa da ta bai san cewa mala'ikan ba inda ya san mala'ika ne da Allah dan ne zai bari mala'ika waye zai zai san mala'ika gashi nan kuma ya daga Allah ya bari ko aljanna ya zo ce ka fahimci aljanna aljanna kada za ka bari shi ba bare mala'ika kuma mala'ikan ba na mutuwa ba wai mala'ikan ba da arziki ba wanda za ka ce karkar karkari a ce da ya kayi asara arzikin da ya ka maka wannan na mutuwa ne na mutuwa ne saboda haka in ran in ajali ya zo babu wanda ya canza shi babu wanda ya isa canza shi ya tabbata cikin sahihan hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ba mu labarin annabi suleiman a fadarsa wata rana yana zaune sai mala'ikan mutuwa ya zo to sai yake ta kallon wani daga cikin fadawan da suke fada ba duk sanda ya daga ido sai ya ga mala'ika mala'ikan yana kallon sa tunda an san juna wannan mala'ika ne ya zo ziyara amma a sifa ta mutum amma ba da ya kula duk sanda ya daga ido sai ya ga sun hada ido da mala'ikan nan sai ya firgita sai ya ce ya bayan mala'ikan ya tafi sai ya ce ya nabi Allah ni dai ka sa iska ta ɗauke ni da aljanu a kai ni can ƙasar hindu a raba ni da inda kake wato ai wata tafiya mai nisa saboda na gama la'ikan nan duk ɗan lokaci kaɗan na ɗaga ido sai maganin haɗa ido ni dai a ɗauke ni a gudu da ni can cikin mutanen indiya shike nan, annabi suleiman ya sa iska aka ɗauke shi aka tafi da shi aka jefa can cikin indiyawa mala'ikan mutuwa ya dawo bayan lokaci zuwa wannan fada sai annabi suleiman yake tambayarsa cewa ya aka yi kara zanar da batari na wancan zuwa da kai ka yi ta kallonsa ya ana zana yanzu kaga ya saba mun ɗauke shi mun jefa shi can hindu shi ne mala'ika yake cewa mamaki ne Allah ya umarce ni in ɗauransa a ƙasar hindu a wani lokaci da na ga kuma lokacin ya matso amma kuma ga anan to ina kallon sa ina ta mamaki lokacin yana yi na je can hindu sai gashi kuma aina ma ta kunu kun ta fi burujin mushayyad babu inda zaka je ka guje mutuwa babu inda zaka je ka guje mutuwa shi yana mamaki shi kuma ba da yana a tsorace ki shi mamakin da yake yaya gashi an ce in je indiya bayan awa kaza je ɗauransa amma kuma ga sha'anin yanzu ya tashi a irin tafiya ta wannan lokaci har ya je indiya lokacin na yi kuma ina zuwa gurin da aka ce in je sai gashi to yanzu wannan da ya sani <laughs> da ba jefa shi ba to kuma har a ce akwai wani shi zai iya kwatar kansa daga hannun mala'ika har zai kwace ba ma wai na muridinsa ba har ma na wasu ma ya kwace har ma ya mai musu kaga duk wannan kwaikwayon wani bangare ne na aƙidar kirista ko a ce wani yana gafara ko a ce yana ba da rahama a ce a shafa kan mutum shi ke ya samu rahama ya samu albarka da an shafa kansa shi ke ya samu wata albarka wanda ba ya shafa shi ma wanda aka shafa kansa shi ma ya samu albarka ai ta shafa shafi to kaga wannan duk kwaikwayo ne na na aƙidin kiristoci da suka faɗa suka silalo suka shigo cikin wasu aƙidu na musulmi ba sani ba ga duk wanda ya karanta aƙida ta ta sufanci zai ga yadda suke da alaƙa da irin waɗannan aƙidoji tsofaffi aƙidoji na kirista na yahudu aƙida ta ta addinin barhamiya na indiya na buda duk zai ga sun saɗaɗo sun shigo cikin wannan wannan tafiya to kiristoci suna da wannan wal mu'minuna amanu bi anna allaha subhanahu wa ta'ala amma su mu'minai suna tsakatsakiya ba su ɗauki ba su sifanta Allah da sifofi na nakasa ba sifofi na tawaya haka nan ba su sifanta wani makhluki da sifofin Allah ba sun yi imani bi anna Allah subhanahu laysa lahu samiyyun wala niddu Allah ba shi da wani wanda yake tamka ba shi da wani wanda yake kini walam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da wani wanda yake tsara daidai da shi ba wani ɗaya wanda yake daidai da ubangiji ka mislihi shay'un babu wani abu wanda yayi tanka da shi wa kullu ma siyahu ibadun lahu fuqara ilayhi duk wani abin da ba Allah ba to bawa ne na Allah kuma mai bukatuwa ne zuwa ga Allah wanda ita ce aqidar aqida ta mu'minai aqida ta musulmi na kwarai Allah yana da sifofi tsarkaka yana da sunaye masu kyau ko mafiya kyau babu wanda yake yi kama da ubangiji babu wanda yake kini ko tamka ko tsara da ubangiji in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda duk wani abin da yake cikin sannai da duk abin da yake cikin kasa babu wani face ya zo ga ubangiji mai rahama a matsayinsa na bawa laqad ahsahum Allah ya kididdige su ya iyakance su wa addahum ya kididdige su addan kididdigewa Allah ya san komai ya san kowa wa kulluhum ati yawm al-qiyamati farda kowa shi kadai zai zo tilo gaba ga ubangiji to haka wannan al'umma take tsakatsakiya tana sifanta ubangiji da sifofin tsarkaka da sunayensa mafiya kyau ba sa sifanta wani bawa duk matsayin da Allah ya bashi da wata sifa ta ubangiji wa min zalika amrul halal wal haram haka nan al'amarin halal da haram فإن اليهود كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الأمر هلال ده حرام يهوداوا كما يند الله يكي سبو بزالنش ودن سكة زما ودن سكي يهوداوا ودن سكة سن توبة حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم سيبك حرم تامس دا دا دا أبوبوا waɗanda da an halatta musu su amma saboda zalunci su sai muka haramta musu su wa bi saddihim an sabilillahi kathira da kuma doge wasu gabarin tafarkin Allah sai su cije su kimi kariya su kuma hana wasu su bi tafarkin Allah suna yin haka da dama to bisa wannan zalunci da suka yi sai muka haramta musu abubuwa da dama da muka halatta musu wa alal ladina hadu harramna alaihim kulli dhi dhufr wa min al-baqari wal ghanami إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون haka Allah maɗaukakin sarki ya sakan kawo su saboda zalunci su kuma Allah maɗaukakin sarki ke cewa masu gaskiya ne saboda shishigin Yahudawa da ƙetare iyakar Ubangiji da zaluncin su da zaluntar bayan Allah da cin riba Allah maɗaukakin sarki sai ya sakan kawo da haramta musu daɗaɗan abubuwa da Allah ya halatta musu bala waɗanda suke da akaifa ko kokatu Allah da ɗaukakin sarki ya haramta musu ce su mislil ibili Allah ya haramta musu cin raƙuma wal batti Allah ya halatta musu cin agwagwa wala shahmil sarbi ko sarabi Allah ya halatta musu cin kitsan da yake ya lullube abin da ya lullube ake ce mata wannan eh, ba ko da ba tumbi kitsan da ya lulluɓa tumbi da wanda ya lulluɓa hanji Allah ya halatta musu shi asara ne tumbi da hanji kitsan da ya lulluɓa wannan Allah na madaukakin sarki ya haramta musu cinsa wal kulyataini Allah ya haramta musu cin koda walal jadi fi labani ummihi Allah ya haramta musu wannan ba fi labani bane fi batni ummihi haka nan dabbar da take cikin mahaifiyarta mu a musulunci idan aka yanka dabba to wacce take ciki ita ma ta zama nama ba sai an yanka ta ba ba sai an yanka ta ba kamar da maza ke cewa zakatul jamili zakatu ummi idan an yanka dabba to kamar an yanka ita ta cikin ta ce saboda ta ba ta bukatar a sake yanka ana iya amfani da naman a ci to sai Allah ya haranta musu wannan duk kayayyaki masu daɗi irin wannan sai Allah ya haranta musu ba dan komai ba illa saboda zaluncin su ila ghairi zalika mimma urima alaihim min at-ta'am wal libas wa ghairihima da abubuwa ire-iren wannan waɗanda Allah ya haramta musu na abinci da kayan sawa da abubuwa masu kama da haka da Allah ya haramta musu wannan to saboda zaluncin su ne wannan shine at-tahrimu shar'i wanda ya kasance a cikin Yahudawa saboda ƙetare iyakarsu wannan al'umma bayan wafatar Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu kuma wani tahrimu shar'i babu wani abin da ba an halatta shi bayan kuma wafatar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama haram ga wannan al'umma babu abin da dai yake halal a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniya yana halal to yana nan a halal dinsa ba zai taɓa zama haramun ba duk abin da Allah ya halatta mana shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam har annabi sallallahu alaihi wa sallam duniya yana halal to ba zai taɓa komawa kuma haram ba tunda an rufe wannan babu babu sauran wata sabuwar shari'a da za ta sauka saboda haka at-tahrimu shar'i ba zai sauka ba to amma Allah yana iya yi na wannan al'umma ko wani bangare na wannan al'umma ko wasu cikin wannan al'umma Allah yana musu yana iya yi musu ukuba da at-tahrimu al-kauni saboda zaluncin su sai Allah ya ɗatar da ilimi a cikin su saboda shishigin su sai Allah ya haramta musu wani ilimi wanda sanin sa zai sa su samu saukin al'amura sai ka ga mutum yana ta yin wasu abubuwa tuƙuru wanda ba a sa shi ba yana ta wahalar banza to hukuma ce ta ubangiji saboda ya ki tsayawa ya ba Allah sai Allah ya jarrabe shi da wannan ka gan shi yana haramta wa kansa abubuwan da sunna ta halarta ya matsa wa kansa duk irin tafiyar da zai yi ko zai je bangon duniya sai ya yi sallah raka'a hudu ba zai yi biyun nan ba da Allah ya sanya ta rahama da sauki ga wannan al'umma sai Allah ɗaya masa wannan duk zafin da ake duk sanyin da ake yi ba zai yi shafa akan kofi ba kamar yadda shi'a suke yi ba sa shafa akan kofi ko ba zai yi shafa akan safarsa ba kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ya ce ai bai halatta ba sai abinda sai hukun da yake yunkinu ta tabu'ul mashi a nai sai wanda za ka iya tafiya a kai ba tare da kana jin wani abu yana karinka ba amma safa ai kaga in wani abu yazo zai huda ka to ba za ta yi shafa akan ta duk kaurin ta kuma ya saba sunna akwai hadisin al-masu ala al yana da cikin sunan at-tirmidhi hadisi ne sahihi wanda Abu Jabal bin al ya yi littafi guda a kan wannan ya tara daga gaban malamai sunan littafin al-masu ala al-jawrabain to sai Allah ya koya masa wannan ilimin na sunna sai ya tawahalar da kansa duk sanyi in kankara ce take sauka ba zai taɓa yadda ya shafar ba sai ya wanke kafarsa ko da da ruwan kankaran ne to kaga wannan at-tahrim kauni ne saboda wani abu da yayi Allah madaukakin sarki ya boye masa wannan ilimi ya jarrabe shi da wannan ya jarrabe shi da bin wasu ijtihadat na wasu malamai waɗanda sun yi ƙoƙarin da da hukunci suka kuskure ka gan shi wani ya ma sa hukunci din amma sai ce hukunsa sa ya yage ba zai shafa a kansa ba tare da cewa babu nassi da ya nuna idan hufi ya yage ba a shafa a kansa bal ma abin da zamu iya fahimta hufin sahabbai na yawancin su da a yage ki saboda yawancin su talakawa ne ba a su da kuɗin da za su dinga sa sababbin hufi a shi mutanen da suke zama su kira su ma wani lokaci tana yagewa hala aure su tana bayyana a wajen sallah ai kun ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wa mata idan an yi ruku ayi sujjada kada su dago su bari sai maza sun dago saboda mai saboda kayayyakin su da suka yayyage ba ba abin da za a canza kayan sawa ina yake da damar da zai dinga canza hukki sannan kuma a gari suke mai yawan duwatsu garin madina gari ne wanda yake da duwatsu a kan wannan hukki za ka dinga tafiya sannan za a fita yaki a kansa za a yi tafiya to kuma a ce hukki su ba a yage ba inda a ce ba fa akan hukki idan ya yage ba a yi to da annabi ya yi musu bayanin wannan domin a yanayin da suke yanayi ne na bukatuwa na su san wannan bayani to amma ba a samu wannan ba to a iya samun ijtihadi na wasu wanda za su ƙara waɗannan sharuɗa wanda babu su a cikin sunna Allah ya ɓoye ilimin wannan ga wasu kuma wani saboda wani laifi da yawa ubangiji sai Allah ya jarabe shi da wannan don ya zama kankare wani laifuka kuma nashi daban Allah yana iya yin wannan ibnu taymiya ya yi wannan bayani a cikin littafin sa fatawa na goma sha tara ana iya samun a tahrim al-kauni al cikin wani al'umma duk da babu a tahrim al a at-tahrim ya kare bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ya jarrabi yahudawa saboda zaluncin su zalika jazainahum bi baghihim haka muka sakanka musu saboda zaluncin su fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira to duk wanda yake ya zalunci kansa ko ya zalunci al'umma Allah yana iya jarrabarsa da wannan hatta kila har ma ana cewa innal muharramati alaihim salasu mi'atin wa sittuna nau'a ana cewa abubuwan da suka zama haram akan al'ummar yahudawa sun kai ɗari uku da sittin nau'i nau'i ɗari uku da sittin haramun a cikin wannan al'umma kaɗan ne kaɗan ne shi yasa Allah ya yi bayanin haramun daki-daki kaza haram ne kaza haram ne wa qad alaikum wa qad fassala ma alaikum Allah ya yi muku bayani daki daki na abin da ya haramta muku amma ba a ce an yi mana tafsili na abin da aka halatta ba saboda in aka ce za a yi bayani daki daki ɗaya bayan ɗaya na abin da yake halal to abu ba zai kai ƙarshe ba sai aka haram sai aka halatta aka bai aka yi bayanin haramun to duk abin da ba wannan haram ɗin ba to halal ne yasa malamai suke cewa al-aslu fil ashiya al-ibaha asali cikin abubuwa shi da halacci sai idan nassi ya zo ya nuna haramci to a lokacin da za a ce abu kaza haram ne idan babu nassin da ya haramta abin cikin mu'amala ko cikin abinci ko abin sha ko sutura to al-aslu fihi al'ibaha. asalin sa shine ibaha Da haka a zo a yi bayanin abubuwan da Allah ya haramta a sa su a littafi kada ka ce an kuntata al'umma akwai wani malami da yayi littafi muharramatun istihala biha nas abubuwan da suke haram amma mutane suna sakaci da su suna sakaci wajen aikata su su wasu ke cewa ya za ka zo ka tara abubuwa kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne ki wannan yace musu wannan yana nuna saukin wannan a shari'a din har zai zama na haramun din ana iya tara shi a kididdige shi amma a ce za a tara halal mana kai yanzu a ce za a yi bayanin halal din da yake jikin ka a ce sai an sami nasi takalmin ka halal sai an samu nasi rigar ka halarci rigar babban riga ce ko doguwa ko karama yar japan ce ko yar china ko yar ina ce sai an samu nasi a kanta a zo kan hularka a zo kan agogonka a zo kan ku sai ga kai kadai kana bukatar nasoshi nawa na ai bayanin halattun da yake ka kai kadai bare a ce an wuce nan an shiga bakin motarka an shiga bakin gidanka kwanukanka tukwananka gadanka shimfidarka kujerarka a ce kowanne to ba a ce ba haka za a yi bayanin halal shi ma kowane abu ɗaya sai an ciro shi an kawo masa sa to da abin ba zai ƙare ba to shi yasa sai aka yi bayanin haram idan aka bayyana haram to abinda ba wannan ba to shi ne halal shi yasa Allah da ya bayyana abubuwan da suke haram na mata nau'o'in mata da aka haramta wa mutum ya kan rimata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa ƙarshen aya sai Allah ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku waɗanda ba waɗannan ba domin su haka ce na halal ɗin sai an maka bayani to dan kaga abin zai tsawo an halatta maka da barbariya an halatta maka da fulata da ba haushi ba indiya ba turiya to abin ba zai kare ba to sai haka ce waɗannan dai su ne haram sauran da ba waɗannan ba duk an halatta maka su saboda haka in za ka kidan ya kari shida in za ka iya dubu na nau'in mata matuƙar ba su shiga cikin wannan jerin gano ba to halal ne gare ka wal wajibu alaihim mi'atan wa thamaniyatun wa arba'una amra abinda yake wajibi a kansu ɗari biyu da da arba'in da takwas umarni ɗari biyu da arba'in da takwas wata zalika shuddida alaihim fil najasati haka nan aka tsananta musu a cikin al'amarin najasa idan najasa ta taɓa wani to ba kawai abin nan zai yi ba sai ya sa yana kankarewa wani ya ta haka sannan kuma idan mace tana haida ba za su kusance ta ba ba za su ci abinci da ita ba ba za su zauna da ita a gida ɗaya ba to kaga wannan dai akwai tsanantawa a ciki ba kuma komai yasa Allah ya tsananta musu haka ba shari'a ta tsananta musu da wannan sai saboda zalincin su da shishigin su da ƙetare iyakar su da sabji da suke yi an sabilillahi kafira hatta la yu'athiruna al-ha'ida hatta la yu'athiruna har ya zan ba sa cin abinci da macen da take haila wala yujabi'una fil biyuti ba sa zama da ita ba jima'i ake nufi ba sa zama da ita a gida daya to wannan wani abu ne da Allah ya dora musu saboda shishigin su bandoyi da suka zo hannu suna da yawa lokaci ba zai bamu damar amsa su duka ba amma za mu amsa wasu daga ciki wani yana tambaya ne gaskiyar waɗanda suke cewa maulidi halal ne saboda wannan ka'ida ta asalin kowane abu halal ne asalin kowane abu halal ne ba wai asalin kowace ibada halal bane akwai bambanci asalin kowane abu da Allah ya hore wa dan adam ya hore masa shi na sama ne ko na kasa na ruwa ne ko na waje asalin sai Allah ya halicce shi ne don mu amfana mu yi amfani da shi al'aslu fihi al-hillu amma abin da ya shafi ibada al'aslu fil ibadati al-man'u ita ibada asali a cikin ta shine an hana ta sai da nafsi من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد انهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله الشيخ هذا ان ابو ولاد الا تبع الدين في الله يا اذني يا سيدي كذا اللي بده اذني اكل سبا آه، بين حالات تكيش بقى ابن ده شاف مولد جي ابا لا آه، اكل ولاي مجلسي مجلس منا العبوديه ما يكاسك اوكو اكل مولد sannan a bana na yi program a freedom wanda kun samu labarin abubuwan da suka biyo baya bayan su sun yi sun yi ma karerai ga malamanmu sun faɗa abin da ba ma faɗa to mu ma muka je muka ce a ba mu dama mu na je na yi minti bai talatin ba ko arba'in amma aka fito ana ta kone-kone har aka kusa kone gidan rediyon ma gaba ɗaya to kasa din na zo da shi kasa din daga nan ya tsaya tsaya kuma sai kamar ma sun hurawa abin da sun karawa wato shi kasa din ya tsaya wanda ba bai ji abin nan program din ba sai suka tafi nema nan da nan aka dinga sayar da kasa din wasu masu sallar kasa suka murmure a ranar a lokacin ai sai da kasa din ya fi dubu to kaga wani ikon Allah su wai sun su fike a cikin gaskiya kuma sai ya zama sun kara mata kaimi sun kara mata karfi kasar din na zo da shi da ake wai nan katsina ba a da shi dan takaitacce ne akwai mai faɗi kasar uku akan maulidi gaba daya amma wannan dan takaitaccen bayani ne amma duk ya ya fara musu da hankali sifofin da mai fara'idi ya kawo a cikin littafinsa sun inganta wannan ba su ne sifofi da su ala suna suke tabbatarwa kawai ba a sha'ira suke tabbatar da sifofi guda bakwai kawai ga Allah sauran suna yi tawilin su su ne kawai mai fara'idi ya kawo shi ba wannan ka'idi ba littafi ne na ilimi fi sabilillah ya kamata duk wanda zai yi karatu ya je ya nemi littafi na ilimi shi ka'idin nan ba wanda ba ya san me shi ya yi wallafa ka'idi shi yasa kullum tsare tsare ake kullum ka duba karshen ka'idi sai ka ga wani yayi tsari saboda ba wanda yake da sa sai a ƙara wasu abubuwa a ce in ka karanta za ka samu kaza za ka samu kaza wanda ya yarda zai samu wanda kuma ya karyata Allah zai tsine masa ko a ce ya kafirta Ki saura ka kawaidi ba wani littafi bane ka fara karatun ka da kansu halari su ishmawi su iziya su risala su waye amma ka ce za ka dauko kawaidi ba ka lokacin ka za ka yi menene matsayin wanda ya yi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam izgili ya san sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yi mata izgili to yi addinin Allah izgili yi Allah izgili dan haka ya bar musulunci duk wanda zai yi wa Allah izgili yana sanin ya bar musulunci kad ba ba'da imanikum kul abillahi wa ayati ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم wannan kuma yana cewa menene ingancin littafin sahihancin littafin nan mai suna ashifa ashifa a kita ba ashifa ba ashifa sunansa ne na hausa amma shi mai littafin ashifa'u ba shi ne waraka ba ashifa sai hukukul mustafa na alqadi iyal alkazi ya kai ne daga cikin malamai na malikiya yana da rubuce-rubuce masu kyau kamar sharhi sahih muslim ikmalul mu'lim yana da littafin al'ilma fi usulin riyad wa sama yana da littafai da dama wanda yayi irin su masharikul anwar masu kyau wanda malamai suke abin nan daga cikin littafansa akwai wannan littafin ashira amma ya cika shi da hadisai waɗanda suke bara gurbi waɗanda suke mawdu'ai waɗanda suke basu inganta ba waɗanda suke na ƙarya da wasu hikayoyi da dama wanda ba su inganta ba wanda duk zai karantar da wani littafi ya kamata ya zama yana da ido wajen sanin ilimin riwaya ya san hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba ya san hikayar da ta inganta da wacce ba ta inganta ba amma in ba haka ba zai ta rikta ya rami zai ta gaya wa mutane karya wacce ba ta inganta ba shi ya sa za ka ga a cikin tarjamar shi wannan malami alqazi iyad da da imamu zahabi yi a littafinsa sera alamin lubala ya kawo cikin batun da ya kawo na kazu iyar ya kawo batun littafin a shafa yake cewa ina ma bai rubuta wannan littafin ba ya zubo da abubuwa da dama wanda basu inganta ba ce da ya wadatu da abin da idan haƙi ya rubuta a cikin dala'ilin nubuwa da ya isa ko ya haƙura da abin da tirmidhi ya rubuta a cikin ash-shama'il shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ƙarshen sunan tirmidhi da ya wadatar kai ka in har za a karantar da wannan littafi to zama na ana da ido wajen sanin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba hadisin kamata kuno yi wallah alaikum shin hadisi ne ba hadisi bane wannan ba hadisi bane kamata kuno yi wallah alaikum hadisi ne mawdu bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba kuma matanin sa ba munkar ne tarihi yana ƙaryata matanin sa da yana ta kamata kuno irin yadda kuke haka shugabannin ku za su zama mun ga akwai lokacin da al'umma ta lalace aka sami zalunci da fasadi da rashin kyautatawa a cikin al'umma amma Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci al'umma da irin su Umar ibn Abdul Aziz wanda khalifa ne na ƙwarai Allah ya kawo shi ya dora shi akan al'umma ya dawo gyara al'umma har ana kwatanta shi da kakansa sai da Umar har ana sanya shi ya zama al-khalifa na biyar duk da ba shi ya biyo bayan su kai tsaye ba bai zo ba sai bayan shekara ɗari da wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga da a ce kamata ku dole wallahi alaikum shikenan haka za a ci gaba da gaba saboda haka ana iya samun shugabanni na gari kuma an iya ta samun wannan a cikin tarihin musulunci al'umma ta lalace daga ba Allah ta shugabanci na gari kuma lokacin da al'amari ya lalace na daular abbasiya aka samu wasu khalifofi waɗanda suka dinga musgunawa a sunna aka yi ta talailayar aqida ta mutunzalanci ana ba ta kariya ana ba ta karfi ana ta yada ta cikin al'umma lokacin khalifa al-ma'mun da lokacin khalifa al-mu'tasim billah da lokacin khalifa al-wafiq billah suka zama sun karbi wannan aqida ta mu'tazilanci aqida ce mara kyau bara gurbi suka dinga yaya ta cikin al'umma suka gana wa malamai azaba suka kashe wasu suka daki wasu suka daura wasu imamu ahmad ya sha wahala a hannunsu to ana haka kuma sai Allah ya kawo khalifa al-mutawakkil billah wanda shi kuma ya dawo ya gyara abubuwa ya dawo ya taimaka wa sunna kaga da kamata ku ne wallahi alaikum yadda mutane suka lalace sai a ci gaba da zama a haka sai Allah ta khalifa na kare mu duba lokacin da a karni na hudu yadda daula ta ubaidiyya daula ta batiniya ta yi kakatutu a ko'ina a duniya musamman al-maghrib da al-mashriq al-arabi ya zama su suke gudanar da mulki aka dinga gallaza wa sunna aka dinga kashe malaman sunna ana yada shi'anci bakin shi'ancin ma wanda yake kafirta sahabbai ya kafirta abubakar da umar da usman ya yi ƙarfi har ma ana ɗaukar wasu daga cikin sarakunan wannan daula a matsayin allah irin su al Billa, billah wanda ake masa take ma shi ita la ma sha'atul aqdaru fa kun fa antal wahidul Abin da ka ga dama ba abin da Allah ya ga dama ba kai hukunci kai kadai ne wanda yake tilo ɗaya da iko yana tafiya ana masa wannan taki wa al-hakimu bi amrillah wanda yazo har ya bai da kanshi Allah har masu wallahi kira suka dinga bauta masa amma Allah ya kawo daular salajika daulatul salajika daular saljukiya daula ce ta turkawa ta sunna ta zo ta taimaka wa sunna ta fatattaki wannan daula ta karya ta ta dawo da shugabanci na daular na abbasiyawa suka zama suna da kwarjini a bagdad suna da kwarjini a sauran sassa na duniya to kaga da kamata ku ne yalla alaikum yadda al'umma ta lalace da shi kenan sai a ci gaba da tafiya a haka saboda haka hatta mata na hadisin bai inganta ba amma za ka ji wasu na lacca ana ta jawo shi ana ta sharbi ana ta gini akai ana gini akan ruwa to tambayoyin suna da yawa sai mu dan sai mu dakata a nan wasu tambayoyin da ba samu shiga ba a sati na sama insha Allah ta kila ba ma karanta su sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa